والصلاة نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukakin sarki, ira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta, mu jagoran mu mai mana tarbiyya. Allah karaya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama a yau sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyu hijirar miladiya tana dubu biyu da ashirin da shida Allah lokacin sarki ya ƙara haɗa mu a wannan yammaci na asabar a wannan masallaci namu na markas ikra da yake nan kwanar dawaki zariya road domin ci gaba da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba yi a wannan wata idan ban manta ba muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya akan aya ta talatin da tara yau za mu tashi akan aya ta arba'in inda Allah madaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل الله تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء Na'am, Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, Kul faɗa musu. Allah maɗaukacin sarki yana faɗa manzo sallahu alaihi wa alihi wa sallam, A ra'aitakum in a atakum azabullah, ya kuke gani ko kuma ku bani labari. in atakum azabullahi idan azaba Allah ta zo muku au atatkum sa'atu ko kuma tashin alkiyama ya zo muku a ta da'una in kuntum sadiqin shin wani Allah za ku kira in kun kasance masu gaskiya bal a abari ta da'una. Allah kaɗai za su kira fa yakshifu ma ta da'una. ilaihi kuma ya yaye musu abin da suke kira zuwa gare shi in sha'a in ya ga dama watan sauna ma tushrikun kuma su manta da abin da suke hada Allah da wani a nan ubangiji maɗaukakin sarki yana ba mu labari cewa shi fa'alun lima ne mai aikata abin da ya ga dama ne kuma ke sarrafa halittarsa yadda ya so kuma ba wanda ya isa ya tashi hukuncinsa kuma ba wanda ya isa ubangiji maɗaukacin sarki ya sarrafa ya kautar da hukuncinsa akan bayinsa, shi kaɗai ne babu abun bauta da gaskiya sai Allah don haka shi kaɗai yake amsa addu'ar duk wanda ya kiraye shi shi yasa yake kulka ce musu ara aitum in atakum azabullah ku bani labari kuma ku bani labari in har azaba Allah ta zo muku au atatkumus sa'a ko kuma alkiyama ta zo bagatakan wato ka faɗa mushrikai din nan wanda suke haɗa Allah da wani idan azaba ubangiji madaukakin ta zo musu ko tashin alkiyama ai atakum haza au haza, ko dai azaba Allah ta zo muku bagatatan ko kuma kawai ko yayi gari an tashi alkiyama a ghairar Allah tad'una in kuntum sadiqin shin wani Allah za ku kira in kun kasance masu gaskiya wato duk lokacin da wani bala'i da wani musiba ya same su ko wani abubuwan wahala da bakin ciki ya same su suke bukata a ingije musu wani abu shin za su kirayi allolinsu da gumakansu a'a ubangiji makaɗaici shi kaɗai suke kiraya ba sa kiran wani saboda iliminsu cewa da suke da shi ba wanda yake da iko yaye balai shi kaɗai shi yasa Allah ce in kuntum sadiqin inda gaske kuke riƙa alloli koma bayan Allah su zama abun bauta kwatankwacin Allah bal a bari iyahu ta da'una shi kaɗai za ta kira fa ya shifu ma ta da'una" ilai sai yaye mushi abin da suke so a yaye musu wanda suke kiransa zuwa gare shi in sha'a in ubangiji madaukin sarki ya ga dama watan sauna ma tushrikun kuma nan take su manta duk abin da suke haɗa Allah da wani da shi wannan yayin halin larura yayin halin da musiba ta zo hatta mushirkai ba su kiran kowa sai Allah suna kyale guma kansu yasa wani waje Allah ce wa iza massakum ad fil bahri balla man tad'una illa iya yayin da wani musiba da bala'i ya same su suna cikin ruwa to duk abin da suke kira koma bayan Allah yana ɓace musu gabaki ɗaya su rabu sai ki su kira Allah shi kaɗai kaga wannan yake nuna su kansu sun yarda da cewa ubangiji maɗaukakin sarki shi kaɗai ne mai yaya cuta domin shi kaɗai suke nema duk lokacin da hali na tsanani ya same su duk lokacin da wani bala'i ya same su to suna manta wani Allah domin sun san cewa ba mai cutarwa ba mai amfanarwa ba mai kashewa ba mai rayawa ba mai tayarwa sai Allah da haka sai su kaɗaita shi da ibada saboda sun san shi ne cutarwa da amfanarwa take hannunsa sun san shi kaɗai ne mai amsa roƙon bawa yayin da ya shiga cikin ƙunci. to me yasa lokacin da suke cikin yalwa bala'i bai taso ba suna cikin kwanciyar hankali ko mutu su rinka yin shirka sai su haɗa wa ubangiji maɗaukakin sarki da wani abun bauta kaga yin haka babu hankali a ciki ballantana nassi ko ba su da wani hujja yin haka kawai sai suna ƙirƙiran ma Allah ƙarya su ce Allah yana da abokin zaba wannan halin kafirai kenan mushirkan makka wanda ba su yi imani ba idan suna zaman gida suna hali ba matsala ba komai to sai kaga cewa gumaka suke kira amma in suka ke cikin tsanani da bala'i sai ki su kira Allah domin sun san shi kaɗai ne yake yaye tsanani to yanzu muka samu kanmu da wata al'umma wadda take kiran kanta musulma in suna cikin halin gida sai su kira wani Allah in suka shiga cikin masifa ba sai su kira wani Allah kun gane bambancin su kenan hatta waɗanda suke ma mushirkan da sun fi su tunanin cewa in aka shiga cikin kunci Allah ake kira in ana cikin yalwa shi ne ake kira wani Allah yanzu sai ka ga mutum yana cikin yalwa in zai shiga bala'i ya ce shehi ne wali ne zo da kanka kuma in motarsa ta tafi rami za ta fada nan ma sai kira shehi na waliyuwa ne bai kiran Allah to kaga ai ya kamata ka zama hankali in Allah ya ba da labari matsalar da mushrikai suka samu suka zama tababbu suka zama mushrikai shine su a halin yalwa ne suke kiran wani Allah in ta kwaɗe ta taɗe bala'i ya zo Allah suke kira to ina kai da a cikin yalwa a cikin kwanciyar hankali wani Allah kake kira in ta caɓe ta kwaɗe wani Allah kake kira Ka ga wannan babban halaka ce ya kamata mota ta za ta faɗi ko gidana zai faɗi ko zan yi wani abu ko wuta za ta tashi ya rinka kiran wani waliyin wani ko shehin wani ko mala'ika wani ko menene ba mai yaye cuta ba mai ingije musiba sai Allah shi kaɗai wannan kuma kullum in muna faɗa wannan ina ƙara maimaita ma ba wai kana ba ishu kake tauna a walittaka wali ba ko taka shehi wannan wani abu ne daban ya zama shehi ya zama wali ya zama salihi ya zama bayin Allah na gwari na kwarai wannan wani abu ne daban amma in ana cikin bala'i ana neman yafi yayi yashi ko ana neman arziki ko ana neman amfani Allah kaɗai ake kira ba wani Allah ba ba ruwanmu da juyin ishu ni ba na juyin ishu waliyi ne ko ba waliyi ba ne ba ka tsaya kana ta wani musu wannan ma Allah ya san zukata kuma in waliyin ne Allah ya sani in ba waliyin ba ne ba Allah ya sani kuma ma yanzu wanda ake kira da yawa suna gaban Allah in waliyan Allah ne sun gani in ba waliyan Allah ne to me zan tsaya yanzu ina ishu da wani ina waiwa da waliyi ne ina ba waliyi ba ne ba na sallama waliyin ne sallamawa ta zai sa ya zama waliyi ko zai haɗin waliyin ne in na ce ba waliyi ba ne ba zai zama ba waliyi ba ba zai zama ba ni ba na ciwon ishu ka ce kowa waliyi ne shehi ne mai mutumin alhamdulillah ni ma Allah sa in zama waliyi shi kenan kawai ba ruwa na da ciwon ishu ni inda nike ishu da kai cewa shin dan mutum ya zama waliyi ya zama shehi ya zama shugaba ya zama nagarta shin in a shiga tsanani ya halatta a kira sunansa shine jiyoyin ishu mu amma yawanci mutane sai su haɗa kashi da ka ce ka a kira wani a kira Allah ba ya son waliyai to ta ya ba ai ba maganar walici ko rashin walici ake ba maganar da ake yanzu abin da ya do ya keɓanta da Allah to a ba Allah shi Majalla da waliyai bayan Allah na kwarai Allah ya sa mu ma mu zama waliyai bayan Allah na kwarai ba ma wa wani bakin ciki ya shiga aljanna ba ma wa wani bakin ciki ya zama waliyi amma siffar Allah a bashi shike na wannan siriyar ba wani magana fada da yaƙi da menene da ai ta fada ai menene babu wannan Allah madaukakin sarki shi kaɗai ake kira shine mai yaye cuta shine mai amfanarwa shine mai bayarwa shine mai hanawa sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا قلوبهم ولكن قست قلوبهم وبين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذناهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقد عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نعم Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa laqad arsalna ila umamin min qablika kuma hakika mun aika manzanni zuwa ga al'umatan da suka gabace ka fa khaznahum bil ba'sadi yayin da suka ƙaryata manzannin sai muka kama su da talauci wa darra da cututtuka muka kama su la'allahum yatabarra'un ko Allah ya sa su kaskantar da kai su yi yuton falaula in ja'ahum ba'suna to me yasa me ya hana lokacin da tsananinmu ya zo musu da musibanmu ta zo musu ta zarra'u ba su kaskantar da kai ba walakin kasar ƙulubuhun sai dai zukatansu ta ƙeƙashe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shaytan kuma ya ƙawata musu abinda suka kasance suna aikatawa to falamma su ma zikiru bihi yayin da suka watsar suka ƙijin suka manta da abin da aka yi musu wa'azi da shi aka musu gargadi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka bude musu kofofin komai na ni'ima da jin dadi hatta idza farihu da suka yi alfahari bima utu da abin da aka ba su akhadnahum baghtatan sai muka kama su ba zato ba tsammani kwatsam fa idza hum mublisun kuma kawai sai gashi suna yanke tsammani fa a dabilu qaumil ladina zalamu Allah madaukakin sarki yace da haka ne muka tumbike asalin waɗanda suka zalunci kansu muka yanke bayansu. su walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji wanda yake ubangijin talikai Allah madaukakin sarki anan yana kara faɗa mana yanda ya da al'ummatan da suka gabata da kuma halin da suka samu kansu da kuma halin da Allah madaukakin sarki yayi da su duk wannan dan ya zama izina a gare mu shin mu fa ba wasu al'umma ne na daban ba ba abin da zai hana abin da ya samu mutanen baya in muka yi irin aikin su ba zai same mu ba shi yasa Allah yake wa al'umma gargadi yake ba mu irin wannan labarin rika domin mu san cewa sunnar Allah ba ta wa wani mujamala ba ta daga wani kafa duk wanda ya taɓa Allah to Allah zai taba shi ba ruwan shi da dan gidan waye kai daga ina kake yan gari waye kai da ba ruwan shi musulmi ne ke ko kafiri yadda Allah ya ajiye sunnan Allah to haka take gudana sai Allah ya ce walaqad arsalna ila umamin min qablika hakika mun aiko mun aika manzanni zuwa al'umatan da suka gabace ka sune umamus salihin wanda suka gawo da ƙarnonin da suka wuce tun daga kan annabi nuhu muke aiko da manzanni har zuwa kan annabi isa alaihi salatu wassalam fa kazzabu rusulana amma mutanen su suka karyata manzanninmu wa jahadu bi ayatina suka yi jayayya da ayoyin mu to yayin da suka zama akhadnahum bil ba'sa'i sai muka rike su da talauci wa da cututtuka kala kala domin alba'asa shine alfaqr wal shine almarad wal awqat wal afat wal masa'ib rahmatan hum. duk wannan fa rahama ce ta ubangiji idan kaga ka saba Allah kayi abin da kake so kayi tabargaza Allah ya san koma da talauci da cuta da bala'i to san ka ke rahama ce gare shi dan in ka ji wataƙila ka yi yuton, shi sa Allah ce la'allahum yatadarra'un domin su dawo in tsanani yayi tsanani masu hankali sai su koma ga Allah sai su daina saɓon Allah to kaga tsanani da bala'i ya zame musu ne ya zama rahama a gare su amma in kaga al'umma Allah ya jarrabe ka da bala'i da talauci da cututtuka da abubuwa kala-kala ba ta dawo ba ta risina ma Allah ta roƙi Allah ta yi khushu'i to wannan al'umma halakata ya kai halaka domin Allah ya yi ma abinda za ka dawo shi yasa Allah ce zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas Allah madaukakin sarki ya alfasha ta yaɗu a fili a cikin ruwa dangane da abin da yake suke aikatawa sai muka ɗanɗana musu ukuba da bala'i sai Allah ya ce me la'allahum yarji'u domin su yi yutar su dawo Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani duk ya faɗa al'ummatai wanda in ka lissafa da irin al'umman mu da al'umman baya kai ka ce a haka ake ka duba Allah madaukakin sarki a cikin suratul nahl inda Allah madaukakin sarki ya duka ya suna'u Allah ya buga mana misali da wata alƙarya amina wadda take akwai zaman lafiya da kwanciyar hankali arzikinta yana zuwa da yawa ta kowane ɓangare aka da garurukan mai ba ruwanka za ka tashi cikin dare da muna nan a Kano ba ma tafiya Abuja sai mun yi sallar isha'i mun ci abincin dare lafiya lau ba mu tafi Abuja injin mota da daddare ya fi sanyi kawai sai ka ci sallar isha'i ka zo ka ci abinci sai mu ɗauki mota ne sallama mu tafi kai mun sha fitowa daga Abuja nesa ba ba wannan nesa kusa ba ta nesa ba mun sha fitowa da Abuja karfe goma sha biyun dare mu fito mu kamo hanyar Kano kafin asuba mun shigo cikin gari lafiya lau baka jin tsoron komai za ka tafi Sakkwato da yawa motoci sai bayan isha'i suke tashi da masu kuɗi haka za su tafi Maiduguri haka za ka buga Lagos ko ina aminan Inna muna cikin aminci cikin kwanciya ga arziki ragadan min kulli makanin in aka samu gyada aka samu wake aka samu dawa aka samu masara aka samu gero gona sai kaga karamar gona mala an yi dame ɗari a ciki buhunan wake ku ci ku ci ku ci duba inda amfanin gona ya fara yi yadda muke muna yara ma muka je muka rinka ɗebo gyaɗa kafin ma nuna ana gasawa ana ci a gona mu kunna wuta mu yi ta muna gasawa iyayenmu ko kallon mu ba su yi saboda ga ta nan ko ina an rasa yadda za a yi da ta ita a ebo a cika buhuna sai shekara ta dawo ga buhunan gyada <coughs> haka wake tun yana ɗan korarsa kafin ya bushe ake abi ta farɗowa a zo a yi ta dafawa ana ci a yi ta dafawa ba wanda yake mu je mu ciko buhuna a zo a dafa shi a ci kuma ya bushe wanda sauran ya bushe a ɗauko a cika buhuna lokacin kuma ba wani takin zamani kowa kawai takin gidansa yake zuwa kashin dabbobinsa ake zuwa a zuba a yi noma kasuwanni ga abinci duk gidan da ka je gidan abokanka baka isa ka fita ba an kusan gaba in za ka fita san wata kusa sai an tsayar da kai an rufe gida sai kun tsaya kun ci abinci duk gidan da kuka je ba mu. a nan sai mi sai kai kwanaki baka ci abincin gidanku ba madara malam gwangwanin kifi katan-katan aka ake shigowa da su gida kai anan nan ƴan lemo fage unguwanmu nan triumph masu sai da lemon da na kan titi kawai abin da suka faɗa mana kan mu ɗebi katan mu tafi da shi amma in muka ciwo abinci in dai anan ne duk sha da za mu sha za mu je mu ci abinci daga gida a gidan wasu mu fito wajen mu biyar mu zauna a bakin gada kawai sai dai a je mun mu dauki sinalko ka ɗauki coca cola ka ɗauki lima ka ɗauki wannan birama gwarana ka dauki birama orange ka dauki mu yi tasha mu sha yanda muke so mu tashi masu sai da lemon suna kallon mu ba su cewa dan mi aka ce ku sha kawai ba wanda yake in aka ganka kana shan madarar gari ma dariya ake ma kowa ciki yake buɗewa ya cika ya zuba ya sha ga kwaina yanda ake kashe shi ya ti harizquha ragadan min kulli makani. amma Allah sai ce fa kafara bi an umilla sai muka kafirci a ni'imar Allah muka zo muka kyale addini muka kyale tsoron Allah muka kyale muka zo kowa ya ce wayansa cuta da algush da sata kudin mutane da danniya da keta da zalunci fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi Allah sai na ya ce na musu talauci da tsoro bima kanu yasna'un dangane da abin da suka aikata ba ruwan Allah tit for tat ne in kai ba daidai ba za ka yi to a ma ubangiji maɗaukacin sarki haka ya musu wannan al'umma da a ce lokacin da talauci ya zo muzo falaula in za a ba suna ta me hana lokacin da talauci da masifa da tsananinmu ya zo musu ba su risana ba walakin kasar qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun zuciyarsu ne ta shi dan kuma ya kawata musu abin da suka kasance suna aikatawa suke zaton cewa abin da suke kai gaskiya ne kuma abin da suke kai na zalunci da cuta daidai ne suka ɗauka addini ne suka yi ta morewa cikin su Allah ya ba su wani ɗan lokaci shedan yana wasa da hankalinsu to mu ma wannan masifar da muka shiga da tashin hankalin da muka shiga da Allah yadda ya jure zaman lafiyar mu ya zama bala'i Allah yadda ya jure kwanciyar hankalin mu ya zama tashin hankali ya zama to yanzu kana ji kana kallo akwai inda da mota ma kai ba za ka bu ba ko giya wake kasha ba ka ba za ka ɗauki hanya ka bu da mota ba akwai inda daga hudu ta yi kenan ba za a biya ba sai washe ba za a sake bi ba sai washe gari karfe goma na safe yau ga shi akwai garuruka a cabbi yau mun wayi gari takarda ma ake aikowa gari cewa in za a irin wannan tafsirin in yan garin suna so su bari a yi tafsiri a yi wa'azi to a haɗa musu miliyan ɗari sannan su ba da dama a yi wa'azi yau ga shi ana faɗa mana garurukan da ake aika musu wasiƙa su tashi a zamfara suna tashi wani bawan Allah yana bidiyo yana haska gidansa yana ya kashe kuɗi ya fi miliyan ashirin shi nan zai bar gidan ya tafi ya fito a mota da kayansa in ya je gusau bai san inda zai je ba bai san gidan da zai je ba yau haka al'ummar mu take ce cikin wannan bala'i kuma shugabanni sun yi halin ko in kula suna nan suna ta hidimarsu ba su san ma ake ba to mu ma mu yi izina yadda wannan musiba ta kai musiba bala'i ya kai bala'i to kada zuciyarmu ta kashe, mu rinka ganin har yanzu akan daidai muke shaidan ya rinka raya mana ai ba mu komai ba A'a mu yadda mu ne masu laifin da mu da shugabanninmu gabanin mu ne masu laifi mun kiyin yin abin da Allah yake so talaka cuta shugabanni sata da zalunci da cuta algush ya shiga ko'ina kowa ne ma yake samu dama ya cuci ɗan uwansa ba wanda zaka ka amincewa mai aikin gini mai aikin ruwa mai aikin kafinta mai gyaran babur mai gyaran mota mai matsa mai a turumba a gidan mai kowa sai kana haka mai sai da tattasai kai mai sai da yaji ma yanzu yana dandaka jan bulo ya hada da yaji ya sayarwa mutane yau man da ake mutane suke sha ana zuba musu baƙin man da ya lalace ake zuwa a yi musu da shi a sai da musu a matsayin mai yau mutane suna zuwa gidajen mai da yawa suna ɗaukar baƙin man su zo su cika duro a kawo wani kemikal a zuba a kada ya koma kore shar a ƙara zubawa a galalluka a sai da mutane a matsayin bakin mai injinan mutane ya ta mutuwa duk dan a samu kuɗi mutane sun zune da sayo shinkafa mai kyau da mara kyau a hargitsa ta a da ta a mai kyau ha'inci ko ina mace a gidan mijinta Allah Allah take ta cuci mijinta kudin cefa ne cuta kudin rashin lafiya cuta kudin kayan sallah cuta duk abin da ka bata sai ta cuce ka ko su take ta fita ya'ya a gaban ubansu ubansu yana kin karfi amma in ya ba su so sai sun yi na nasu so suke su cuce shi suna makaranta yana nan yana wahala muna makaranta wani baban yaro ya turo mun yace akara makallahu ya ji an bani rukon makarantar college of education yace yanzu akara makallahu yanzu kuɗin nan da kuke amsa yayi yawa yana da wayata na ce kuɗin me muke da ya ce auditorium wai an ce sai na ba da dubu biyu auditorium auditorium ba ɗakin hall ne fa aka sa auditorium kawai yaro ya gani a rubuce kawai ya buga ya ce baba a kawo kuɗin auditorium tiyata hall ya ce baba sun ce sai an ba da kuɗin tiyata hall cuta tun yana makaranta macuci ne na ƙarshe wannan lalacewar zukatanmu da lalacewarmu to ina ma lokacin da wannan masifar da Allah ya rabe mu da wannan bala'i ta zarra'u? mun koma ga Allah sai Allah ya ce falamma su ma zikiru bihi kuma yayin da suka manta wa'azi da ake musu fatahna alaihim ba kulli shay'in sai muka bude musu komai lokacin da ake wa'azi wata jarraba ta biyu Allah madaukakin sarki kuma zai iya jarrabar wata al'umma su kuma dan sun yi kafirci sai bude musu duniya ya bude musu barna hatta idza farihu bima utu har sai sun alfahari da abin da aka ba su khaznahum baghatatan sai mu kama su su kuma da bala'i da yunwa da tashin hankali fa idza hum mublisun sai kaga sun ebe tsammani ma ga dukkan wani alkhairi malam yace wa hadha ashaddu ma yakunu min al'azabi wannan shine mafi tsananin azaba da za a wa mutum an yi ukhazu a kama mutane a halin kwatsam ba su ji ba su gani ba kawai sai Allah madaukakin sarki ya danke su suna cikin gafla suna gafla suna gafala suna nutsu suna nutse domin wannan ya fi tsananin azaba da tsananin masifa Allah madaukakin sarki ya baka arziki ya baka kuɗi komai duniya ta buɗe ga mulki wani kaji ya ce yadda ka san ni nake tsara kai na rayuwa duk abin da ya taɓa ya zama kuɗi to amma maimakon kuma ya nutsu ya koma ga Allah wannan kuɗin da wannan ni'ima sai ta zama makami ne na saɓan Allah na keta haddin mutane na yin abin da aka ga dama to Allah sai kama shi bagatatan in Allah ya baka dukiya ya baka arziki ya baka wadata godiyar Allah shine ka yi abin da Allah yake so da arzikin da ya baka ma yanzu ga shi nan an ba mutane arziki suna abin da suka ga dama ana ana sewa 'yan mata glk sabuwa a basu ana short time 'yan mata suna tafiya abuja awa ɗaya ana raba 'yan mata a miliyan ɗaiɗai ni wanda yi wani ma'aikaci da bakinsa yake faɗa mu awa ɗaya miliyan ɗaya ake raba yan mata ga shi nan yadda ake yi ka je ka ga irin baburan nan na tsere miliyan ɗari uku ana sayarwa 'ya'ya suna gudu a abuja ina tsaye na gansu wajen guda goma sun taho wani yake cewa malam ka san kuɗin duk babur ɗaya nan na ce a ce duk ɗaya kusan miliyan ɗari uku kuma yanzu in suka je yanzu suka yi karo zai zo ya ajiye shi gobe ya ɗauko sabo saboda ba su san inda ba su san ma me za su yi da kuɗin ba wasu na nan sun saci kuɗin al'umma da arziki in ban da ɓarna wani yana nan a rana ɗaya zai sha ma koken ta miliyan goma kawai ya zuƙe haka ya zuƙe miliyan kai kana nan malam kana neman dubu ɗari biyar da zaka ci kosai shi kawai ya ɗauko a haka ya zuci miliyan a hanci saboda tsabar taɗewa saboda Allah ya ba su dukiya ya buɗe musu arziki ta kowane hanya to da sannan Allah zai damƙe su shine Allah yake mu labari ka ji tsoron Allah ya ma arziki ya ma wadata kuma kana tsoron Allah kana saban Allah kai kana bijire ma Allah to wannan ya fi tsananin bala'i domin lokacin da Allah ya buɗe maka mun komai duk abin da kake so to istidraji yake ma istidraji yake ma wannan kuma lokacin da ya kama ka ko ba fita shi yasa Allah madaukakin sarki ke tabbatar mana da cewa ashe in kana cikin masifa da bala'i talauci yayi talauci cuta ta yi cuta to ka koma ga Allah ka ba Allah in ka ga arziki ya buɗe duk abin da ka taɓa kuɗi ne duk abin da ka nema sai ka samu to ibtila'i ne istidraji ne ka koma ga Allah Allah ba ruwan shi wani da talauci ake jarrabarsa a ga zai koma ga Allah wani da arziki ake jarrabarsa a ga zai koma ga Allah kowa da yadda Allah yake biyo mishi domin menene kowa da ibtila'insa to in Allah ya jarrabe ka da talauci da rashi da babu to sai ka koma ga Allah ka kaskantar da kai ka tashi da tsakar dare kai ta roƙon Allah kai ta duba, ka jala halayenka sai talaucin nan ya zama alkhairi a gare ka in Allah ya jarrabe ka da kuɗi da dama to sai kai kaskantar da alkai ga Allah kai ta bin Allah kai ta addini kai ta taimakon mutane kai ta sadaka kai ta kyauta kai ta alheri to ka ci jarrabawa wannan kamar yadda na faɗa muku babu wani alaƙa a wajen Allah tsakanin talauci da imani ko rashin imani ko kuɗi da imani ko rashin imani kowa Allah yana jarraba shi da abin da zai jarrabe shi sai Allah ce fa quti adabirul qaumin ladina zalamu da haka Allah ya yanke bayan azzalimai tunda an ba su mulki an ba su kuɗi an ba su uwa. sun samu amma ba su bi Allah ba don Allah maɗaukakin sarki sai yanke bayan su to ƙarshen da azzalumi kenan Allah ya tumɓuke shi ya gama da shi ya zama tarihi Allah sai ce walhamdulillahi rabbil alami godiya ta tabbata ga ubangijin talikai domin shi ne mai hukunci shi ne mai kaddara komai shi ne mai halakar da azzalumai da maƙaryata. ayoyinsa sun bayyana karancinsa ga waliyansa sun bayyana wulaƙanci ga abokan gaba ya tabbata don haka ashe abin da annabawa suka zo da su ya gaskata shine su yasa Allah ce walhamdulillahi rabbil alamin ashe abin da nake faɗa ɗin duk wanda ya ɗebo da zafi bakinsa to ya tabbata duk wanda ya kauce to zai gani don haka al'ummanmu abin da yake gabanmu kawai koma ga Allah kuma kaka kalli kowa kaka jira kowa malam kakka jira wani shugaba ko wani makoci ko wani mai kuɗi ko wani hakimi ko wani malami ya gyaru kakka jira kawai kai ka gyara kanka a wajen sana'arka a wajen mu'amalarka tsakaninka da ubangiji ka zama mai gaskiya ka zama mai tauhidi ka ƙaura a bid'a ka ƙaura a saƙo, ka bi Allah ka riƙe farillai ka kira, ka zira ido ka gani wannan abin da Allah ya ce fa qutu adabirul qaumil ladina zalamu din sai ya tabbata duk wannan azzaliman da suka tsora sa mu cikin wannan masifar wannan talaucin da su ne sababinsa za ka ga su, kuma ga karshen su ne yana zuwa wa yake gamawa lafiya da cututtuka kala-kala yawancin su suke tafiya ya ajiye kuɗin da bai san ma inda suke ba kuma ya shiga masifa Allah ya kiyashe mu sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله مرمدا أو دهرة هل يدرك القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأمن أصبح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا والذين العذاب بما كانوا يكذبون ina ji a ma sai na rufe ma ƙur'anin nan saboda in yana yi da ka ya fi iyawa ina ji sai na rufe ma ƙur'anin nan kawai kana jawo min da ka ka san idan mutum ya saba da tilawa to ta ƙara wahala take ba shi amma idan mutum bai san ƙur'ani ba to ta ƙara ce ya kuso ulka ce musu ya manzo sallallahu alaihi wa sallam ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum ko me kuke gani ko kuma ku bani labari in akhadha Allahu sam'akum idan Allah madaukakin sarki ya amshi jinku wa absarakum da ganinku wa khatama ala qulubikum kuma ya rufe zukatanku man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi wani abun bauta gare ku koma bayan Allah wanda zai dawo muku da shi unzur yace ka duba ka gani kaifa nusarrifu al-ayati yaya muke jujjuya ayoyinmu muke sarrafa su sun mahum yasnifun amma duk da haka sannan su sun kasance masu kau da kai Kulka ka faɗa musu ara aikin ni kuke gani ya kuka gani ko kuma ku bani labari in atakum azabullahi idan azaba Allah ta zo muku bagatatan kwatsam ba zato ba tsammani au jaharatan ko ta zo muku a fili da iliminku kuna da ilimi hal yuhlaku illa alqawmu zalimun shin wane ne zai halaka in ba mutanen da suke azzalimai ba wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin kuma ba wani abu ne bai sa muka aiko da manzanni face su zama masu bushara ko masu gargadi faman amana wanda ya imani wa aslaha ya zama na kwarai ya yi gyara kansa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tare da su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba wallazina kazzabu bi ayatina kuma waɗanda su kuma suka ƙaryata ayoyinmu ya massuhumul azabu bima kanu yafsukun azaba za ta shabe su dangane da abin da suka kasance na fasikanci da suke aikatawa a nan Allah madaukakin sarki yana faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce wa waɗannan waɗanda suke ƙaryata ayoyin Allah ara'aytu min akhadha Allah sam'akum wa absarakum ku bani labari idan Allah madaukakin sarki ya kwace jinku ya kwace ganinku kamar yadda daman shi ya baku kamar a wani waje ne huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara shi ne ya tayar da ku ya rene ku kuma ya sanya muku ji ya sanya muku gani to tun da shi ya sa ji ya sa ganin in ya ga dama yanzu sai kwace jin ya kwace ganin ka zama baka ji kurma baka gani makaho zai iya ɗauka ibarar ɗin nan ko da bai kwace ganin ba kana ganin ƙuru-ƙuru kana ji ɗin amma ba ka ganin da za ka amfana ba ka jin da za ka amfani shari'a kana ji yana gani kuru-kuru amma ganinsa bai sa ya ba Allah ba yana jin wa'azi kuru yana jin duk abin da aka faɗa amma zai aiki da shi bai sa ya ba Allah ba shi sa Allah ce wa khatama ala qulubikum ya riga ya rufe zukatanku Allah madaukakin sarki zai zai iya yin wannan ayoyi da yawa Allah madaukakin sarki yana gargadin mu cewa in ya kwace waɗannan abubuwa wanda su ne mafi amfani a jikin mutum jinka da ganinka da zuciyarka in Allah ya rufe zuciyar ya zama to kai kafirci da shegantaka da shakiyanci shi kawai yake burge ka zaman to duk abin da aka faɗa ma na imani a nan ka ji a nan ka bari to man ilahu na ghairullah ya atikum bi wa kuke da shi shin kuna da wani koma bayan Allah wanda yake da ikon ya dawo muku da wannan in Allah ya kwace ganin da ji ya rufe zuciya babu duk wanda Allah yanzu nan ya mai da shi makaho ya zama makaho duk wanda ya tashi zai ji zai ji unzur kaifa nusarrifu al-ayat Allah ce duba yadda muke bayani ƙarara muke fassara gwari-gwari muke bayani dalla-dalla wanda yake nuna babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wanda yake nuna duk abin da ka riƙa ba Allah ba ka riƙe kafar wala ka hau birtale mugunyar hanya ba zai taɓa kai ka gari ba duk wanda ka riƙe ba Allah ba amma duk da haka wannan bayanin duk wannan sharhin da muke sun mahum yasbihun tare da wannan bayanin da komai ga shi nan sai su kasance suna kau da kai ga barin gaskiya kuma suna hana mutane fahimtar gaskiya duk abin da Allah madaukakin sarki ya yi na nuni duk ayoyin nan da muke karantawa da nau'ikan bayanin da muke yi ya kamata a ce mun girgiza mun ji tsoron Allah mun koma bautar Allah sak amma da yawa muna tashi daga nan kamar an yi ruwan sama an ɗauke da yawa daga cikin mutane wanda ma suka zo wajen wa'azin miliyoyin mutane suna can su wa'azin ma bai dame su ba ba ruwansu suna can suna hurdodinsu wanda abin da zai baka tausayi ba su san ma annabi ya fako ba yanzu suna nan dandazo ka je ka same su a kasuwanni a tashoshin mota a titina a gareji a ina ne suna nan kullum karfe takwas in ya fito sai bayan isha'i zai koma ba karatu sallah in an kira sai ya ga dama sai ya ga mutane an tare a shagonsa shi ma fici-fici zai je watsa ruwa ya je kabbara in babu in ta same shi a hanya matsalar ta ce ta yi wa kanta duk sallar da ta sake ta same shi yana hanya to ta yi wa kanta ba za a yi ta ba ya dawo kawai ci suna nan bila haddin ba a da suka sani ina za ka neman kuɗi ne kake neman kuɗi ne rage tunani kuɗi kuma har yanzu yana cikin talauci har yanzu zai iya kyautar dubu ashirin bai da wani arzikin da zai wa wani amma har yanzu ya ƙi ya zo ya bi bautar Allah duk waɗannan ubangiji maɗaukacin sarki yake faɗa mana don mu dawo mu kaɗaita Allah a tauhidi mu kaɗaita shi a ibada mu bi shi sau da ƙafa. ƙul yake ka ce musu ya manzo sallahu alaihi wasallam ara aitukum shin me kuka gani ko ba na ba ku labari ba in atakum azabullahi baghtatan in azaban Allah ta zo kwatsam faji'atan ta riske ku au jaharatan ko kuna da ilimi kun ganta ga ta nan ta taho azaba ai mutanen da suka gabata haka azaba Allah ta zo musu haka suka ga hadari suka ce haza arzun mumtiruna suna kallo suka ce ai ga hadari na za a mana ruwan sama alwa masta'ajaltum bi abinda kuke ta cewa a zo da azaba a zo da azaba ita ce aka zo rihun fiha azabun ali iska ce da mai tsananin azaba to kaga wannan sun gani jaharatan gatanan suna gani azabar ta zo ta rinka iskan yazo da wuta in ya ɗauke ka iskan ya ɗauki mutum in ya kwallo da shi sai ya tafiya da shi kilomita wajen goma a sama sannan ya buga shi da dutse ya watsar da shi kuma wuta ta cinye shi haka Allah ya rinka yi musu bagata jaharatan haka suka zo haka mutanen annabi lutu muke ga wa amtarna alaihim ijaratan min sijjid musawwamatan inda rabbika Aka Allah ya mutu ruwan in kowane dutse an rubuta sunan wanda zai haushi naka kai zai bi kawai kana gudu kana ɓoyewa yana binka saboda sunanka ne remote control ɗin ne kai aka rubuta kuma kai aka nemo ka Ki Allah madaukakin sarki ya halartar da wannan mutanen annabi salih mutanen annabi nuhu mutanen annabi shu'aib mutanen lut mutanen duk wannan Allah madaukakin sarki ke faɗa mana mu mutanen manzo sallallahu alaihi wasallam addu'ar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ta rike mu da manzo Allah ya daga hannu ya ce ya Allah Allah kada ka wani zunubi da al'umma ta za ta yi ya jawo ka halakar da al'umma gabaki daya Allah ya ce na amsa ma amma ba dan haka ba ai da tun kafin mu da tun mun tashi daga aiki domin ai duk zunuban da waɗancan da aka halakka suna aikatawa yanzu mu muna aikatawa mutanen annabi ludu luwaɗi suke yi yau ƴan luwaɗi ne nawa ne ƴan luwaɗi nawa ne a garurukanmu manya da ƙanana da ƴan maɗugo mata amma su shi kaɗai suka yi mutanen annabi shu'aib awo suka tauye yau ka je kasuwa ka ga abin da ake duk abubuwan da aka yi zaluncin fir'auna ai zalunci ya yi a mulki yau a zaliman nan da yawa daga cikin shugabanninmu yanzu ne bambancin su da fir'auna fir'aunonin wannan lokacin ne mafi yawa daga cikinsu don ba sa tausayin mu don halin da muke ciki a arewa a yau ya kamata a ce da manyan sarakan gargajiya da manyan limam shugabannin ƙungiyoyi na addini da manyan gwamnoni da 'yan siyasa da manyan hukumomin tsaro da suka yi ritaya na arewa mu gansu gabaki ɗaya sun haɗu sun yi bincike na hakika waɗannan 'yan tawayen ta ina suke samun makamai wa yake ɗaure musu gindi su waye suke haƙar zinariya a zamfara suka ɗaure a 'yan bandin gindi an san su bai kamata a wallafa sunansu ba kullum ta gara gamman haka take cewa mun san sunan wanda suke ɗaukar ta'addanci kusan shekara biyar ana faɗa amma saboda tsaban munafurci Najeriya har yanzu an ƙara wallafa sunayensu to me amfanin faɗa mana da kuke an san waɗanda suke da zinariya suke fita da shi tsofaffin gwamnonin zamfara da manya-manyan zamfara duk an san su wanda suke yi don ni ba za a hana ba ana kashe al'umma ana zubar da jinin al'umma a masallaci a kasuwa a gona a gida a kan titi ana ta kashe mutane ko ina wasu kawai suna neman duniya suna neman duniya kuma wasu suna cewa musulmi ne har masallaci haji da umara suke har rabon azumi wai suke so da tsabar sun rena Allah amma wasu ya alamun ladina zalamu ayyamun qalbin yanqalibu in ma kun samu munafikai ƴan uwanku a gwamnati sun ki tona muku asiri akwai yau matubular sarair akwai ranar da Allah zai ɗaga mana kai a lahira gaban kowa ya ce wane wane nan shi yake ɗaukar nauyin gwandin a gari kaza shi ya sayo musu makamai shi ya ba su makamai suka tsare mushi wajen da yake ibar gwal yake ibar kaza shi yasa aka tashi ƙauyuka kaza don su hana shi don su ba shi dama ya ibi ma'adani da Allah zai nuna muku sai kuma mun tsine muku albarka a lokacin a wuta da ku dan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالد خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما haka Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sa wutar jahannama kuma zai dawwama a ciki da wanda ya kashe da wanda ya bada dama a kashe da wanda ya sayi makamai a kashe da wanda ya bada labari a je a kashe duk sun yi kisa shi yasa lokacin da gwamnan yaman ya aikowa da umar cewa a sana'a an samu wani matsala wa'yansu sun haɗu sun kashe wani wajen su biyar ko goma gwamnan sana'a ya tambayi sayyidina umar ya zan yi da su ni dai na can wanda ya kashe innan nafsa jin nafsi to wannan wajen su nawa ne Na'umar umar ya ce dukka tara suka kashe su yace lauta mala'at alaihi jami'u ahlus sana'a da a ce mutanen sana'a gabaki ɗaya wajen mutum miliyan ɗaya ko dubu kaza za ta haɗu su yi shawara su kashe mutum ɗaya yace akan ɗayan nan Umar yace dai sai na kashe su sai dai shari'a ta ce idan aka taho aka biyo da mutum da gudu za a kashe shi nace ya shige nan nace yana can aka kashe shi nima hukuncin kisa za a idan wanda aka taho da gudu ya jefa takobi aka tafke aka tara ko ya ba da kokara aka make ya mutu da wanda ya make da wanda ya tura kokarar da takobi a shari'a musulunci duk hukuntin kisa za a mutu haka da wannan yan bandit da suke kisa da informant da suke kai musu labari su kisa da wanda ake tsarewa wajen mahakan ma'adanansu suka ba da dama a yi kisa da waɗanda shugabannin da za su iya hanawa suka yi halin ko in kula duk wannan sun yi tarayya wajen kashe bayan Allah don haka hukuncinsu da za a hum jahannam kuma halidan fiha kuma za su dawwama a cikinsa kuma an tanadin musu azaba mai raɗaɗi kuma wallahi duk hajjinka duk umararka duk karatun alkur'aninka duk rabon kayan azuminka wallahi in ka je lahira ɗan wuta ne kai ba ruwan Allah da wannan abin da kake yi wannan ayoyin ne muke karantawa muka kyale kuma da babu wannan ayoyin ai mu ma makaman za mu ɗauka ko mu ko su kawai don mun san akwai ayoyin nan in ma ka gama da mu a nan duniya ƙofar rago aka ma akwai ranar da za mu haɗu da kai a gaban Allah naka duk wanda za ka kashe ka kashe duk wanda za ka cuta ka cuta duk wanda za ka yi abin da za ka yi wa ka yi wa amma akwai kaɗa na ƙin dillanci muka zo sai mu tashi wa ma nursulul mursalina illa mubashirin wa munzirin abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawarka Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah ka taimaki musulmin duniya Allah ka taimaki Iran a kan Isra'ila da Amerika Allah ka sa ta karya su Allah ka sa yadda aka yi a yaƙin Badar kuma a azumi aka yi fata-fata da ƙwarai-shawa Allah ka sa a azumin na a yi fata-fata da Isra'ila da Amerika Allah ka sa a yi fata-fata da su Allah ka sa a rushe Isra'ila Allah ka ba su dama su rushe duk inda best din Amerika yake a ƙasashen Larabawa Allah ka sa su gaza su ya zan jalal wal ikram Allah Allah ka taimake su ka agaza musu Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh